sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 15 ga watan Disamba. a babin rahotanni za a ji yadda kudin cizo ke gallabar wasu garuruwa a kasar kamaru wasu na ganin daga kayan gwanjo ake samu amma wasu na gani kamar waɗanda suke yawan balaguro ne suka shigo da kuɗin cizon misali kamar waɗanda suka dawo daga ƙasar faransa da ta fuskanci mamayar kuɗin cizo kamar kowane daren ranar jama'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan akan wani gagarumin aikin rigakafi ma yara a kasar kamaru awal garba na tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga zaharar da kanin labarai koko da labaran duniya masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci yayin da sudan ta cika watanni takwas ana gwabza kazamin yaƙi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu goma sha biyu tare da raba mutane fiye da miliyan shida da mahallansu hukumomin abinci na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa za a fuskanci bala'in yunwa nan da shekarar nan da ƙarshen shekara mai zuwa lokacin da kayan abinci suka yi kaɗan wani sabon bincike da aka fitar a kan abinci a yau juma'a bisa ga kimiyyar wadatar abinci ya yi gargadin cewa kusan mutane miliyan goma sha takwas a fadin sudan na fuskantar matsananciyar yunwa adam ya mataimakin wakilin abinci da noma a sudan ya ce waɗannan alƙaluma su ne mafi girma da aka taɓa samu da yake magana da manema labarai a jihar sana ta sudan ya ce matsalolin abinci na ƙara ta'azzara sakamakon rikice-rikice da ake ci gaba da yi da tashe-tashen hankula da kuma ƙarancin yin noma da tsadar abinci da canjin yanayi da kuma gudun hijira. ya yi gargaɗin cewa ana buƙatar ƙarin tallafin kuɗi da kuma samun damar shiga cikin wuraren da mutane suka makale inda ake fama da rikici domin kaucewa shigar su munanan ayyuka. A yau Juma'a ne kasar Hungary ta hana ƙudurin ƙungiyar tarayyar Turai na ba da tallafi ga Ukraine yayin da a jiya Alhamis ƙungiyar ta EU ta amince ta fara tattaunawa kan shigar ƙasar Ukraine mai fama da rikici cikin ƙungiyar. Prime Minister Hungary victor Orban ya hau kujerar naki wajen daƙile ƙudurin ba da tallafin amma shugaban majalisar tarayyar turai charles michael ya ce kasashe 26 daga cikin 27 na kungiyar ta eu sun amince da kudurin kudin dala biliyan 54 na tallafi ga ukraine wadda ke matukar bukatarsa don yaƙi da mamayar rasha Michael ya ce dole ne sai kasar Sweden ta tuntubi majalisar dokokinta game da kudin tallafin saboda haka tsarin yake a Sweden. michael ya kuma ce kungiyar ta eu za ta yi ƙoƙarin samun haɗin kai kan kasafin kuɗi don tallafin ukraine a farkon shekara mai zuwa duk da ƙalubalen da shugaban hungary ya kawo a tattaunawa kan ukraine michael ya ce wannan wani abu ne na tarihi ga majalisar tarayyar turai Amurka ta kulla ɗaruruwan yarjeniyoyi da ƙasashen Afirka a cikin shekarar nan da kuɗinsu ya kai dala biliyan goma sha hudu da ɗigo biyu a daidai lokacin da Washington ke ƙoƙarin daƙile ƙaruwar tasirin China a nahiyar. Sabbin yarjeniyoyin kasuwanci da kuma saka hannun jari guda 547 na zaman ƙari ne na sun zama ƙari ne a cikin kashi 67 cikin ɗari na yarjejeniyoyin da aka cimma tun daga shekarar 2022 a cewar british robinson mai kula da shirin bunƙasa kasuwanci a nahiyar afirka shirin ya hada da amurka da masana'antun afirka robinson ta ce shirin shugaban ƙasa da samar da tsaro na ƙasa an yi shi ne da nufin ƙarfafa dabarun haɗin gwiwar tattalin arziki ta hanyar tsara shirin kasuwanci da zuba jari mai hanyoyi biyu kuma matasa na da muhimmanci wajen cimma wannan buri. Jude devamont babban darakta mai kula da harkokin Afirka a Majalisar Tsaron Amurka ya ce wannan shekarar ta kafa tarihi ce a dangantakar Amurka da Afirka inda amurka ta yi alkawarin zuba jarin dala biliyan 55 cikin shekaru uku kasar Denmark ta tsare mutane biyu yayin da ta mai da hankali kan wasu mutane hudu a wani binciken ta'addanci da take yi kamar yadda mai gabatar da kara ya faɗa a yau Juma'a. a wani batu da ke zuwa a daidai lokacin da aka kama wani mutum guda a kasar netherlands da wasu kuma da dama a jamus a akan zarginsu da zama 'yan kungiyar hamas yayin da denmark bata ce akwai wata alaka tsakanin mutanen da hamas ba hukumomi a jamus sun ce mutanen uku da aka kama a can ana zargin su da shirya kai hare-hare kan cibiyoyin yahudawa a turai Hukumomin na Denmark sun ce an kama mutum guda a ƙasar Netherlands amma ba su da tabbacin ko yana da wata alaƙa da binciken da ake yi akan 'yan Hamas a Jamus. An umarci mutanen biyu da ake tsare da su a ƙasar Denmark da su ci gaba da zama a gidan yari kafin shari'a har ranar tara ga watan Janairu. ba a dai san inda sauran mutanen hudun suke ba kuma nan take ba a san ko ana farautar su ba ko a'a. Babban jami'in tsaron Isra'ila Yob Galand ya shaida mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan da ya kai ziyara a ƙasar ajiya Alhamis cewa za a ɗauki wasu watanni kafin sojojin Isra'ila su ci galaba a kan mayakan Hamas a zirin Gaza. Galand ya ce Hamas ta shafe fiye da shekaru goma tana gina wuraren wurarenta ƙarƙashin ƙasa a Gaza. lamarin da zai buƙaci lokaci mai tsaho kafin a murƙushe ƙungiyar ta islama amma za mu yi nasara kuma za mu kawar da su a cewar galan babu wani bayani daga amurka nan take kan tattaunawar sullivan da galan yayin da aka shiga wata na uku a yakin isra'ila da hamas a gaza ofishin na galand ya ce jami'an biyu kuma sun tattauna kan batun mayar da 'yan isra'ila gidajensu waɗanda ke kusa da kan iyaka da ƙasar lebanon zuwa arewacin ƙasar bayan da dubban mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin 'yan ƙungiyar hezbollah mai samun goyon bayan iran. Zahara Aminu Fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kamar yadda aka ji a wasu sassan kasar kamaru ana fama da kudin cizo wanda ake ganin au daga kayan gwanjo aka samu au waɗanda suka dawo daga ƙasashen waje suka shigo da su mai minutu sadu gare ki dangane da binciken da ofishin kiwon lafiya na jama'a ya aiwatar ya tabbatar da kasancewar kuɗin cizo a ƙasar kamaru musamman a manyan birane biyu da lamarin ya fi kamari babban birnin ƙasar wunde da kuma birnin cinikayya duwala sai dai an nuna unguwar birkitiri da ɗan yatsa game da mamayar kuɗin cizon ɗin a gidaje da masallaci haka zalika a wasu unguwanni a duwala saurare wasu daga cikin waɗanda lamarin ya shafa kamar miss bert Wata rana da safe na tashi na ga wasu kumburi a jikina sai na zace wani abun da na ci ne ya washe ni sai daga baya ne muka fahimci cewa kudin cizo ne yana shata fata sosai sannan ya yi ja kuma ga kaikayi kamar irin cutar fatan nan da ake cewa da mycosis. Sai kuma sarkin unguwar Birkitere yi Ahmadu shi ma ya tofa nashi kamar haka. duk gidaje da aka shiga sai ka samu kuɗin cizo wasu lokutan ma muna zaune haka sai ka ga yadda kwaron yake yawo a jikin mutum ba karo na farko bane ake samun bayyanar kuɗin cizo a manyan biranen ƙasar inda sarkin unguwar ya sake bayani kamar haka watakila musabbabin yawaitan waɗannan kwarin kayayyakin gwanjo da ake yawan shigowa da su daga ƙetare kamar kati. jifa da darduma saboda mafi akasarin gidaje akwai kudin cizo. Shugaban karamar hukumar yawun da na biyu Yanik Ayisi ya jagoranci ayyukan dakile kudin cizo a unguwanni daban-daban inda ya yi bayani kamar haka. Ya dace daukan matakan gaggawa don kawar da su cikin gaggawa domin a ƙasa yaɗuwar ƙwarin saboda suna iya taɓa lafiyar jama'a. Euh, Sai su kira ita problème de santé publique. Wannan sanarwar da ministan kiwon lafiya ya yi Manau da Malashi ya zaburar da shugabannin ƙananan hukumomi magajin gari da sarakunar gargajiya don jagorantar yaƙi da ƙwarin kuma al'ummar Kamaru na cece kuce game da bayyanar kuɗin cizon a ƙasar wasu na cewa daga kayayyakin gwanjo ne waɗanda suke shigowa ƙasar sannan wasu na gani kamar waɗanda suke yawan balaguro ne suka shigo da kuɗin cizon bizon misali kamar waɗanda suka dawo daga ƙasar faransa da ta fuskanci mamayar kuɗin cizo a ƙasar maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a ƙasar kamaru To a gaida maimunatu kada fa a sha'afa ana shan wannan wato ana sauraron wannan shirin ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kafin mu ci gaba a dai shakata da wannan.

hukumar lafiya ta duniya oms haɗin gwiwa da hukumar lafiya ta ƙasar jamhuriyar kamaru suna ci gaba da gudanar da allurar rigakafi ga yara ƙanana a yanzu haka a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru sai dai al'amuran yana cin cika sa'an da waɗansu ke ganin cewar yin alluran yana kawo matsala ga yara a daidai wannan lokaci amma shugaban kwamitin gudanar da allurar rigakafin na ƙasar jamhuriyar kamaru kuma wanda ya wakilci ministan lafiya na ƙasar ba Baba Mustapha ya yi mun ƙarin haske kan yadda al'amuran suke tafiya ya ce dai a yanzu haka ba sa samun wani cikas ga wajen iyayen yara ɗin kuma ga sarakuna hadda masu anguwanni suna ƙoƙarin ganin cewa sun cimma buri wajen tabbatar da allurar kafin kuma sun amsa kiran gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da Baba Mustapha ɗin yake faɗa a yayin da muke tattaunawa da shi. Ina tare da Baba Mustapha a matsayinsa na shugaban gudanar da allurar rigakafi na kasar kamaru a alawar mustapha ga shi kuna gudanar da wannan allurar rigakafi ga yara ƙanana dame dame ake yi musu ne a yanzu haka eh, assalamu alaikum madalla a yanzu haka nan yara na daki ba su rigakafi na yanzu nan na ana kira wannan ɗin vitamin a saboda yaro mai da wata shida zuwa wata hamsin ɗaya hamsin da tara wato shekara biyar kenan wannan ana ba su da saboda ya su don katusuwan jikinsu dukkan waɗansu ciwe-ciwe kuma daga baya wannan kuma ana ba su maganin matizan ciki daga mai shekara guda zuwa mai shekara biyar ana ba su macizan ciki kusan cewa shi vitamin annan nan yana kawo rurura da yawa jikin yaro har wata wani lokaci ma yaro mai zama makawo kuna gani a ta a kaza ne kaza ne to ba haka bane dole a yadda ana ba ma yara dole an kawo kan nana ba mu yara. To a waɗanne ƙungiyoyi ne suka ɗauki nauyin wannan aiki da kuke? Wannan eh, majalisar da majalisar duniya ne na na lafiyar mutane hmm. su suka dauki wannan babban aikin din su ne suka yi wannan abin. to ya kasar kamaru kuma ta bangaren hukumar lafiya na kasar su ma akwai gudunmawar da suka da akwai gudunmawar da da suka ba tun da ta hannu su ya biyo da mm. su kuma tukar ma dukkan dukkan kamaru to ya kake gani a iyaye suna karban wannan kira da ake ko iyaye da kan sun karbi wannan kam kuma na mace zan ciki ma iyaye ma da sun karbi wannan na shi wannan da na vitamin an din da sun karbi wannan mm. wadansu ma har tambaya ma suke kamar yau nan tun da yake jiya muka da aka tara amma dewa wato ba mu dakata ba amma da yawa suna tambaya har yau nan suna tambaya wani kira za ka yi wa jama'a wajen wannan aiki da kuke yi eh abin da zan kira zan ga ma jama'u don Allah dai su ba mu goyon baya mm. su ba mu goyon baya in dai ba in ba su kan burma abubuwa ba zai kyau ba dole tuba mu goyon baya muna tafiya da wannan wannan aikin din ba kwa samun wani korafi ko zargi ga jama'a eh muna samun wani zargi da jama'a kan wannan kan muna samun wannan daga baya shi mu kira su mu gaya musu yaya gashi gashi gashi wannan zancen dina duka da kuke ji wannan rezo social na suke tura muku na kuke ga wannan dukar ya ne hmm. babu a tubahu ta kasa na ta kashe babu kasa duka kasa dai kam suna neman lafiyan al'ummansu. Shi ma shugaban shiya-shiya na ƙasar jamhuriyar Kamaru ya yi mun ƙarin haske a irin al'amuran da suke fuskanta. Ina tare da Jibrin Hamza shugaban gudanar da allurar kafi a jihohin kudancin kasar jamhuriyar kamaru musamman birnin duwala yaya kuke gabatar da wannan alluran biya ake yi ko kuma kuna yi ne a fi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu wannan alluran da muke yi ba biya ake yi ba na taimaka ma jama'ar duniya ne ba a biyanta ko dala wanda ya ce muku ana biyanta karya ake muku ba a biyan ko dala wannan allura kuma wannan na karo da muka yi na tsutsotsin ciki ne da na vitamin yara da ba su da afetin ci abinci da yawa da kuma waɗanda tsutsotsi yake damu su a ciki wannan ne muka yi na karo na banan nan to yanzu eh, da kuke yi kun samu goyon baya ne daga wajen wa daga gurin jama'a ga baki ɗayansu muka samu goyon baya da malaman makarantu da jama'a na unguwoyi daban-daban saboda abun ba makarantu kawai ke ba gida-gida ana bin sawu-sawu sako-sako ana tafiya ana samun jama'a ana tattaunawa da su za mu zo mu muku magani kaza saboda tsarancin cuta kaza jama'a shi su ce to muna jiran ku duk lokacin da kuka zo muna shirye za mu amshi magani gare ku wata kungiyoyi ne suke taimakawa domin yin wannan allurar kungiyoyin da suke taimakawa ONG, Organisation de Santé, su ne na duniya ga baki daya suke taimaka ma gwamnati. Gwamnati kuma ta ba mu umurni mu kuma mu fito mu gaya ma talakoki da jama'ar mu don mu shaida musu cewa lokaci kaza za mu zo in na raba gidan sauro ne saboda cizon sauro yawa a ƙasa kar yara su kamu da cutan faliyu waye-waye saboda gidan sauro ana raba magani na rigakafi na micijin ciki shine tsutsotsin ciki ana bayarwa magani rigakafin yaro beci ana bayarwa magani rigakafi saboda kar yaro ya zo gurgunce duk ana yin shi al'umma na daɗa kiransu na daɗa musu kuma godiya da karɓan allurori magunguna da gwamnati take taimaka ma talakoki na yi kicibis da wata mace mai suna sadiya ita ma ta yi mun karin haske a yayin da ta kawo yaranta domin a yi musu allon na rigakafi ita kan ta ce tana bukata a bawa 'ya'yan nata waɗannan allurai din ga yadda hiramu ta kaya me za ki faɗa akan wannan allura da ake yi wa yara ƙanana na ga kin kawo 'ya'yanki guda uku na su ana ba su wani allura eh, ya allura din kam yana da kyau ba ma allura ba ne vitamin ne kuma da maganin macijin ciki yana da kyau a wajen yara don yana yana kakkare waɗansu cutattakin da yake zuwa in sun gan ya ke ganin zai iya samun musu da lafiya eh alhamdulillah kam ba so ma yaro ya girma bai da waɗannan abin nan din vaccine din a jiki ana so da lokacin da aka kawo iyaye don allah ku to ku yi kokari ku dinga aika yaran ku domin yana da kyau eh, ba ga haka ai wani suna ce kamar yana cutarwa ko eh to kowa na da tunanin shi kam amma mu kan gaskiya ni kan bana tuna komai don na gani yana da kyau a duk lokacin da yaro aka ba shi ko da bai cin abinci ne da in ya soma an yadda aka ba shi wannan vitamin cikin shi na budewa kuma in ya sha maganin matizan da suke bayar wannan bayan gidan shi na sanjawa kana gani da wato akwai sanji da rayuwar yaro wani kira zake wa yan wanki ko ta kaurin mata wajen ganin cewa an san amince da irin wannan allurai da ake yi eh, dai mata don allah kun ga ana vaccine ku dinga kokari kuna kawo 'ya'yanku domin inganta lafiyansu ne don allah yana da kyau vaccine na da kyau a jikin yaro ba za a ce zai cutar da yara ba a'a baya cutarwa mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru to a gaishe ka kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar ai wata wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. To yanzu kuma ga awal garba ya sake dawowa da labaran wasanni. Wasanni a takaice. gobe ne za a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa da kasar jamhuriyar kamaru na fekafo sai dai al'amuran yana neman rincaɓewa tsakanin 'yan takarkarin guda biyu sai saidu bambanjoya tsohon shugaban kungiyar kuma mataimaki na biyar a kungiyar kwallon kafa ta nahiyar afirka tsakaninsa da tsohon kaftin kafa wuta zafi na kungiyar kwallon kafar kasar ta jamhuriyar kamaru inda indomitable lions samuel eto al'umma suna ganin al'amarin za a yi kalan barta a tsakanin su malam zakari sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar ta jamhuriyar kamaru ga ra'ayinsa a kan wannan zaben da za a gudanar ko samuel eto zai iya hayewa ko kuma sayidu bambam joyan eto muhammad awal garba gami da zaben da za a yi eh, ranar goma sha ɗaya ga wannan wata da muke ciki wato ranar asabar kenan eh, eh, kamaru ta ɗau zafi a ta wani bangare ana nan ana yakin neman zaɓe tsakanin wato samuel ito face da kuma sedu ya mai barin gado kuma sanin kowa ne ito face yau kusan watanni biyu ke ne gabatar kansa a matsayin wanda zai tsaya takara na wannan zaben kuma a yanzu hakan nan ya samu goyon bayan dukkan tsofaffin wato 'yan eh, wasan kwallon kafar kasar kamaru karkashin jagorancin wata kungiya da ake kira sinafok da ani wato tsohon dan wasa shirme shitap yake jagoranta kwanakin baya zance eh, yau kwanaki biyu aka yi taro wadda aka bukaci duk 'yan wasa su mara wa samun ito baya kuma a yanzu haka nan samuel eto ya samu goyon bayan ma shi kan shi emmanuel mabon kisak wanda yake ɗaya daga cikin wanda zai tsaya takarar wannan zaɓen ya jinya kansa ya ce zai mara ma samuel eto baya to ga dukkan ga dukkan alamu shi zama da cewa ita hukumar wasan ƙwallon kafan ƙasar kamaru hukumar wasan ƙwallon kafar wato nahiyar afirka eh, caf da ita fifa ta jawa gwamnatin kamar kunne kar ta tsoma baki a cikin wannan harkar saboda da akwai kishin kishin wanda ake gani kamar mai yiwuwa ne ita wato gwamnatin kamaru ta zaɓi mutum guda wacce za ta jagoranci wannan hukumar tsawon shekaru hudu masu zuwa to wannan shi na abin da zan iya gaya maka a halin yanzu mama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru como o coco da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a taƙaice. a takaicen yayin da Sudan ta cika watanni takwas ana gwabza kazamin yaƙi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu goma sha biyu tare da raba mutane fiye da miliyan shida da mahallansu. Hukumomin abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa za a fuskanci bala'in yunwa nan da ƙarshen shekara mai zuwa lokacin da kayan abinci suka yi kaɗan. Wani sabon bincike da aka fitar a kan abinci a yau Juma'a bisa ga kimiyyar wadatar abinci ya yi gargaɗin cewa kusan mutane miliyan goma sha takwas a faɗin Sudan na fuskantar matsalanciyar yunwa. A yau Juma'a ne kasar Hungary ta hana ƙudurin ƙungiyar tarayyar Turai na bada tallafi ga Ukraine yayin da jiya Alhamis ƙungiyar ta EU ta amince za ta fara tattaunawa kan shigar kasar ukraine mai fama da rikici cikin kungiyar prime minister hungary victor orban ya hau kujerar naki wajen dakile kudurin da tallafin amma shugaban majalisar tarayyar turai charles michael ya ce kasashe 26 cikin na cikin 27 na kungiyar ta eu sun amince da kudurin kudin Amurka za kulla ɗaruruwan yarjeniyoyi da ƙasashen Afirka a cikin shekarar nan da kuɗinsu ya kai fiye da dala biliyan goma sha hudu a daidai lokacin da Washington ke ƙoƙarin daƙile ƙaruwar tasirin China a nahiyar. sabbin yarjeniyoyin kasuwanci da saka hannun jari guda 547 na zaman wani ƙari ne na kashi 67 cikin 100 na yarjeniyoyin da aka cimma watan daga shekarar 2022 a cewar british robinson mai kula da shirin bunƙasa kasuwanci a nahiyar afirka. To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin zahar aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu fiona wa mayi da kuma injiniyan mu na yanzu bill and ni ibrahim kalmasi garba ke muku fata alheri wassalam